من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar bakwai ga watan Ramadana shekara 437 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 22 ga watan 6 2016 na'am muna fatan Allah ya sa muna dacewa da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma gafarta mana kurakuranmu ya ansa addu'o'inmu da addu'o'in uwa na alkhairi da suke mana muna da tambayoyi kamar haka ɗalibai ne a makaranta mazansu da matansu suna wuri guda wace irin mu'amala ya kamata su yi zai yi su yi musu sallama eh namiji zai iya yi wa mace sallama haka mace za ta yi wa namiji sallama a halin da babu wato fitina idan suka ba mu wani abu na buɗe baki fa eh ya halatta su aika muku abin bude baki ku yi bude baki almuhim da kada ya zamanto akwai mu'amala ta juɗanya ko kuna bangaren ko su suna bangaren su ka zo suna zaune ka yi sallama ka wuce ko ka waje ka zauna wannan ba laifi ba haka ita mata zo ko su masu zo su yi sallama ba laifi bane wannan shi kamar jami'in tsaro ne haka ko bincike sawa'un police ne ko waye ya ce yana cikin bincike yana tare motoci yana tambayansu sai ya tambaye wani ina zai je sai ya faɗa sai ya ce masa Allah ya kiyaye da ya tashi zai tafi kuma sai ya tsaya ya bani kuɗi da na karba sai abokin aiki na ya ce min wannan din haramun ne haka ne Allah ya yawaita irinku akwai magana akan hadiyatul ummal mai aiki ya karbi abu a wajen mutane wato akwai fata wanda aka yi na haramcin karban kudi daga mutum akan aikin da kake yi matukar ana biyan ka akan wannan aikin amma idan ba aka don kayi aikin bane wani abu ne aka baka kyauta musamman daga gefe wannan kana iya karba amma akan aikin da kake yi fayil ne aka kawo kasa hannu sai aka baka abu don ka sa hannu a fayil kaga sa hannun aikin ka ne wanda ana biyan ka dalilin sa ah. in wannan yayi yawa wani zai ce ba zai sa hannu a fayil din ba sai an bashi wanda da yawa yana faruwa kai hatta ma sun je yana iya daukan fayil ya boye ko a ce je kawo ya ce ba a gani ba ka je kai ta zuwa ba a gani ba har in zaka gane ka gane in ba za ka gane ba makarshe sai ganar da kai na fata an gane amma mutum a haka abin da ya yi kyawo ba wai don ya ɓoye wani laifi ba ba wai ya baka wani haƙƙin da ba naka ba akwai sauki akan irin wannan ɗan fitan mace a gina mijinta ba izini haramun ne duk takun da take laifi ne kuma ta shiga hakkin Allah da ya ce wa karna fi kunna wala jahili ya ce kula kuma ta shiga hakkin mijinta da ya fita a gidan shi ba tare da izini ba tana tare da azabar Allah matukar bata tuba ga Allah ta nemi yafiya daga wajen mijinta ba saboda haka mata masu fita ba izini ko masu tsayawa anguwa ba izini su daina kin fita zuwa anguwa daya sai ki zagaya gidaje biyar ko anguwanni biyar ke ci anan ke ci anan sai in kin je nafiyar ya kade ki ko kin zube a cikin nafiyar kin kare a ce da mijinki kin kare a tashin baza sai ya ce ba matata bace ni matata bulunkutu ta je a ke kuma kin je bulunkutun kin dace kin je tashin ba sai Allah kama ki a can a yi gargadi ga masu satan takalmi idan suka zo wa'azi to kaji masu zakan satan takalmi ku ji wa'azi ku daina satan takalma satan takalmi ba abin da zai kara abinda in ka in ka saci takalmi ne zaka yi rayu ko baka sata ba zaka yi karayo kuma mutumin ne da yazo ka sace masa takalmi wurin ansa kiran Allah yayi yazo ya ji maganan Allah a masallacin Allah sai ka saci takalmi sai ka bata masa rai in ya ji ba daɗi in yace ya Allah ka bi min kaduna wallahi Allah zai bi kadunsa sai Allah ya ɗaura ma wani gyambo da zai zama kansa kai baka san me dalili ba wani ciwo ne kurji ne ma dan kankani Allah ne ansa addu'ar wanda ka zalunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu sha muke tsakaninsa da Allah na har keke ana daukawa da yawa akwai shekarar da ma aka dauki mota ina jin bara ne mu wani aka dauke masa mota duk wannan sai su ta satan kuma ba inda za su kai wanda aka saci abin su ne sai kaga Allah yana ɗaukaka su Allah yana awwaza musu da fiye da abin da suka rasa wannan kuma idan ana gaya masa maganar gaskiya bai ya ɗaukawa a a hankali har ya ɗauka shi kuma ya san hatsarin rashin ɗaukan gaskiya idan aka gaya maka wanda yake gaya ma gaskiya masoyinka ne yana sallah yana azumi amma baya ba da zakka kada ya kaga wani mai kudi ne an gwanku bana bai baka baka ce bai ya ba da zakka bari a yi tambaya rashin ba da zakka musiba ce babba don hatsarin abinda mutum ya ƙi cire wani zakan nan allah zai mayar da shi wato maciji zai ninga saransa a cikin kabarinsa da shi za a yi masa azaba ko kuma a mai da kudinsa kamar duk ayon na guga dutsen guga na goge kaya sai a miƙe shi a miƙar da shi a kwance sai a goge shi alladhina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fa yuzurun bi adhamin al-yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahum fuskokin su wa junubuhum gefen su wa dhuhuruhum za a ce da su hadha ma kana sun li anfusikum wannan shine abin da kuka tara ga kawunan ku ku dandana azabar abin da kuka tara ba ku ba da haƙƙin Allah ba dan kuma dabbobi ne raguna ne shanu ne tumaki ne waye bai cire zakka ba sai a kwantar da shi sai a jera dabbobin su yi layi sai dabba wannan dabba ta zo ta hau shi ta taka shi ta wuce wannan ta taka shi ta wuce wannan ta taka shi ta wuce in an zo ta karshen ta taka shi to ta farkon ma ta kewayo haka za a yi masa azaba a cikin wuta da wannan dan. saboda haka ka cire ka ba da kaɗan na zakkan nan shine alkhairi gare ka da dukiyarka ya dace matan aure su yi itikafi eh ya dace su yi itikafi idan mazajensu sun ba su izini in babu to zartar da hakkin mazajensu ko hakkin ƴaƴansu kuma babu ta abanna bayyana tsiraici ko ayyuka na sabo a wajen itikafi idan za a itikafi ne akan tafarkin sunna tare da izini ba sauki ba wato hakki misali da a ce ita da mijin duk za su yi itikafi ko mijinta bayya gari mai kwanta zauna haka bari ta yi itikafi da izinin mijinta wannan duk za ta ita itikaf in ta lazimci ka'idar shari'a ina so a yi wa samari gargadi wayanda suke barin gashi har wato yana nan wayanda ba suna barin gashin kansu ba wankewa ba tajewa har gashin ya nan nadu wannan kazanta ne to a fasa kai a shafa kan an zama wannan kaza karamin mahaukaci ne ma an ce aljununu fununun ko hauka ma ai chapter chapter ce to wannan shi chapter sa shine dan yankwai dan yankwai da sai dai ko mutun ya sha amma Allah ya kawo sauki a gyara dai samari ado da kulliya ba anan take ba wannan kuma yace bismillahir rahmanir rahim ya fadilata shaykh yas'alu sa'ilu idha qala ar-rajulu li zawjatihi idhhabi ila baytikum wa man ataka kalimata talaqi wa ta'awwalu ahliha na'am ghayra ma yuridu wa mal khuruju min dhalika li talabil natlubu al-jawaba al-ana ya fadilatana al-imam ما شاء الله تو إذا قال الرجل لزوجته اذهبي إلى بيتكم ولم ولم ينطق كلمة الطلاق فهي ليست مطلقة وإنما يسأل ماذا تريد نعم إذا قال يريد الطلاق فهي الطالق أما إذا قال إنما أريد أن تذهب إلى بيت أهلها حتى أتشاور في أمري أو حتى أذهب إلى أبيها أو إلى غير ذلك فهذا لا يعتبر طلاقا ahluha laysu hum alladhina yufassiruna ma'ana kalimati wa inma huwa alladhi yufassir na'am Allah ya samu gani ya ce mutum ne ya ce da matarsa ki je gidanku sai ta je gidansu sai mutanen matar suka ce to tun da ya ce ki je gidanku ta saku shi kuma ya ce shi ba nufinsa saki ne ba Shi ne na ce to wannan ba zai zama saki ba sai dai shi za a tambaye shi don kalmar ki je gidan ku yana daga cikin kalmomi da suke bukatan bayani daga kinaya take ki je gidan ku akwai wanda ya ce ki je gidan ku yana nufin saki akwai wanda ya ce ki je gidan ku baya nufin saki kamar ka abu Malik lokacin da annabi ya ce kada su zauna da iyalansu ya ce da iyalinsa alhiqi bi ahliki ki je ga ki. ka baya nufin saki amma matan da ta ce a'udhu billahi minka ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alhiqi bi ahliki yana nufin saki saboda haka ki je gidanku ba saki bane sai an tambaye shi a lokacin me kake nufi da kace ta je a to na sake ta mana a to shikenan na ce ta je ne don in zo ni ma mu tattauna na ce ta je ne don hayaniyar nata yayyawa saboda haka in ta kwana biyu a gida za ta gyara halinta Allah ya san nufinka in ka canza ma Allah ya sani da yawa mutane suna furta takalma da take da alaka da saki don suna so su zauna da matan su ce ba saki muke nufi ba nan ba saki ba nan ku je ku zauna to amma kai da zaman lafiya kuma kun rabu don baka ji tsoron Allah ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja annaka lam tattaqillaha ta yaj'al Allah laka makhraja baka ji tsoron sa wallahi imam fita sai Allah ya jarrabe ka da matar ta san kana son ta ba yadda ka iya ta galla zama kaga kana cikin kurkukutun a duniya idan matarka baka natsu da ita ba bata ji da kai daɗi ta fahimtar juna da gamsuwa ba yaushe za ka ji daɗi ka zaunar da ita a gida jikinta na tare da kai zuciyarta tare da wani wannan bai zama rayuwar aure ba Allah ya sa mu gani rashin daidaita yara kuskure ne uba yana da 'ya'ya na mata daban-daban sai yayi wa wannan wayannan 'ya'yan kaya mai tsada sai wayannan yayi musu kaya mai arha. ko kuma wa'in ya sa su makaranta mai tsada wa'in makaranta mai arha ko ya biya wa'in nan ya ƙi biya wa'in nan ita ya tamar ce take ɗaukan ɗawainiya ko kawunan yara wannan duka kuskure ne ya'ya Allah ne ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku adalci zaka yi na abin da yake zaka wanda za ka iya sai dai ba laifi ba ne a yi musu bambanci gwargwadon bukata wannan yana makaranta kamar firamare wancan yana secondary wancan yana jami'a kudin da zaka biya musu na makaranta iri ɗaya ne wannan don yana tafiya makaranta kullum ya dame ka da kudin mota sai ka saya masa nafif ya dan rufawa kansa asiri kuma ya je karatu wayannan kuma baka saya musu ba kai nuna bambanci nan bukatar ake dubawa mura'at al-ahwal amma ka nuna bambanci ka nuna kana son wannan don baka son wancan wannan ba adalci bane zalunci a yi wa mata gargaɗi masu zuwa sallah da abinci wasu matan suna zuwa wato wajen sallah da ɗan wake da kunu wasu suna bacci wasu suna hira wasu suna cacin duk wannan yana faruwa awa nawa zaki a wajen sallah balle ki zo da abinci na'am awa nawa a sallar tarawih yanzu kika yi buɗe baki kika ci abin da kika ci a wajen sallah ma inda ba kajin turawa kike ba me za ki bukata sai dai ban sani ba idan misali wata ta zo sallah tarawihi ta ga wasu suna halin bukata ita kuma ta yi abincin da dama saboda haka za ta kawo musu su tafi da shi gidansu su yi amfani da shi wannan ba laifi ba ne yana babin taimako amma ke ki zo da abu wai ki zauna kina ce da kawayenki a masallaci dan awa ɗaya da za a yi na sallata tarawihi gaskiya wannan akwai wato rashin tunani tare da haka a gyara ko mai hukuncin mazi da waje da mani ɗaya ne ba ɗaya ba ne alas? mazi wato hukuncinsu daban ne dukansu wato najasa ne maniyu yana wajabtar da wanka Shi ne ruwa fari mai kauri da ke zuwa ta fuskar sha'awa mai girma ko a saduwa ko a rashin saduwa kuma ko a mafarki wannan yana wajabtar da wanka wajiyu ruwa ne fari mai kauri shi ma kamar maniyu amma baya da yauki shi amma fari ne yana da kauri yawanci yana fitowa bayan bawali kaɗin ne wanda yake zuwa musu kafin bawali yawanci yana zuwa bayan bawali na'am shi wannan hukuncinsa hukuncin bawali ne inda zaka wanke a fitan bawali shi zaka wanke maziyu ruwa ne fari siriri yana da yauki shi yana zuwa daga sha'awa wadda ba babba ba ko a tunani ko a wasa ko a yade dalilin sha'awa yake zuwa shi kuma mutum zai wanke gabansa gaba daya shi tsarkinsa ya fi na bawali gaba daya gabanka za ka wanke inda ya taba za ka wanke in jikinka ne in kayanka ne an gane bambanci na'am wannan kuma yana cewa assalamu alaikum malam muna jin karatun ka kullum dan uwa aliyu yana tura mana a china masha Allah yana karatu a can kuma yana so ya je umra amma ya ji matsalar da mutane suke ciki a Najeriya ko zai fasa umran ne ya zo da abin da zai tafi ya yi sadaka a nan wanne ya fi masa a taimaka a ansa masa yana jinmu ni ne aminu adamu na alhaji ado mai agogo canmu wannan ɗanmu ne eh wato aikin umra a maganganu mafi yawa na malamai mafi karfi wajibi ne idan baka taɓa yin umuran ba to za ka iya kaje ka yi umaran sannan allah hore ka zo da abin da za ka zo da shi daga baya amma idan ka yi a baya ka safar da wajibi yanzu wani umran da za ka yi mustahabi sannan idan ka duba halin da mutane suke ciki na bukata ta ce bari ka ciyar wannan yana da kyawu kana iya ka jinkirtar da umaran tunda da ka riga ka sauke umara wadda take wajiba kana iya ka dawo da abin da Allah hore ka ce da mabukata a nan hakan ya fi insha Allah Allah ya samu daji tsaye haka alhamdulillah za mu tashi kan faɗin Allah wallazi na la'idu Allah ya lahana yau kan mu je mu je ƙarshen insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلى من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله مَّرْتَابًا sifofin ibadur rahman na shida shine Allah madaukake ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar sune waɗanda ba sa bautawa wani wato tare da Allah wani abin bauta tare da Allah subhana wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah kuma ba sa kashe rai wanda Allah madaukake ya haramta kashewa illa bil haqqi sai a bisa haƙƙin da shari'a ta yadda sawa'un sai dai ko a yaƙi ko waɗanda hadisi ya ambata dalilan da shari'a ta yadda a kashe su bisa izinin kuma imam ko shugaba kafin a zartar da hukunci a kan shi illa bil haqqi ne bisa haƙi wala yaznuna kuma ba sa yin zina ibadur rahman ba sa yin zina wala yata'una fi qibli mar'a bighairi aqdin shar'iyyin aw milqi yaminin wa kadha liwaqu wa ityan al baha'imi ba sa zuwa ga matan da ba matan aurensu ba da sunan saduwa ko kuma ba milkin yamin ba kuyangunsu ba ko kuma ba sa yin luwaɗi ko kuma ba sa zuwa ga dabbobi ko ba sa yin madugo duk wa'in nan ta'addi ne قد أفلح mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون باين الله نقرئ سني مسكيه فرجوجنسو با ساين زنا الا banda matansu aw mamalakat aymanuhum ko abinda hannayen suka mallaka wato ku yangun su fa innahum su ghayru malumin su ba abin zargi ba ne. man ibtaga wara'a zalik in mutum ya nemi wani wannan fa wara'a zaujatihi wa milki yaminihi bayan bin nan fa fa ulaika humul adun masu wuce iyakar Allah sawa'un zinaye da mace luwaɗiye da namiji dabba ya nema a bebin roba ya nema a hannunsa ya nema filonsa ya nema duk ta'addi ne duk wani abin da mutum zai yi ya saukar da wato sha'awarsa ba ta wa'in hanyoyin ba sunansa shi ta'addi ne kuma zina na da hatsari wanzu sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa yana tsawatarwa la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min ce ba zai zina yana da imani ba zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la ha illa zani aw mushrik wa hurrima dhalika nikahu zunati kenan ba a aure tsakanin mazinata a halin da suna zina wannan an san shi da zina bai tuba ba wannan an santa da zina ba ta tuba ba a halin tana mazinaciya ka je ka auro ta ba aikin mumini ba ne a halin yana cikin zina bai tuba ba ki je ki aure shi ba aikin mumina ba ce mazinata ne suka aure tsakaninsu zina na da hatsari na iya zama dalili na saukar da bala'i cikin al'umma amma ya zama abun ado a wajen mutane ko kuwa wanda bayyana zina shi ba komai ba ne wani hankalinsa zina ta ɗauke masa can da ta zina da kuɗinka kana samun kala-kala ko amma matansa na gida suna nan zaune ya aje mata don a ce shi ya kai amma kuma sha'awarsa duk tana waje wannan haramun ne Allah madaukaki bai haramta zina ba sai saboda illoli da ke cikinta kaɗan daga ciki ne cutar aids da ake daukowa yawanci ana samu ta hanyar saduwa da shari'a bata yadda ba kaɗan ne wanda ake samu ta hanyar da shari'a ta yadda ko ta hanyar wani yana da shi ya ɓoye wani ma yana da shi bai san yana da shi ba a irin wannan ne amma ya fi saukin yaduwa a tsakanin mazinata shi yasa ake nuna south africa irin su kenya eh, irin su mozambique kasashen afirka din nan na can tsakiya ko ƙasa-ƙasa kudu-kudu 8 sun fi yawa a gasassu yanzu a nigeria ma ana zancen miliyan uku ko fiye wannan wanda aka sani kenan wanda suka je asibiti an kirga da su wanda ba a san da su ba suna mutuwa da cutan allah kaɗai ya san yawansu saboda haka mu kame kawunanmu ya ma'asharar shabab annabi yana muku magana ya ku samari wanda isa ya aure annabi ya ce ku yi aure wanda ba zai yi aure ba annabi ya ce kai azumi annabi ne yake muku magana ku dauka tamkar ba ne nake muku magana ba wannan lafazinsa ne ya ku taron samari wanda zai iya yi aure cikin ku yayi aure annabi yake muku magana ba ni bane ni tarjuma ne wanda ba zai iya ba na'am yayi azumi azumi yana kare sha'awa kuma daga cikin abin da zai kare ka daga zina nisanta abin da zai jawo ka ga zina mu'amala da 'yan zina fasikai fajirai zai zama yana da saukin mutum yayi don in ba ka yi ma ana ganin kai din ana ganin ka almajiri almajiri za a zo maka ta hanyoyi daban-daban sai Allah shi ne zai kare ka Allah ya kare mu da kariyarsa wala ya zinun bayan Allah na kwarai ba sa zina kuma zina ma hawa-hawa ne zina da mace mazinaciya zina ce zunubi ne ka kaba'ira ne zina da yarinya karama kamammiya mutum ya sa ta zina laifi biyu ne ga zinan da kai ga koya mata hanyar zina zina da matar makoci ya fi dukkan zina kuma jiya ne muke karantawa la'adu na'am mutum ya yi zina ɗaiɗai guda goma ya fi sauki kan yi zina da matar makocinsa hadis abdullahi bin masu kuma yana cewa antuzaniya khalilata jarik yi zina da matar makocinka yana daga cikin manyan zunubai na'am na farko yace an ala lillahi niddan na biyu yace an taqtula wala daka hashyata ayyatan ma'ak na uku shine antuzaniya bi khalilati jarik zina da matar makoci makoci yana da haƙƙi a kanka na zamantakewa subhanallah amma mutum gashi nan wai matar mutum zai je nema wani ma a cikin watan ramadana wani ma bayan alfijir ya keto subhanallah wani irin wani irin tunani ne da kai mutuba ga Allah mutuba ga Allah Allah mai gafara ne duk da haka mutum ya tuba Allah zai karbi tuba shi wala yazunun ba sa yin zina wa man yaf'al dhalik duk mutumin da ya aikata wannan fa na'am wa mai fa'al zalik ai ma zukira mina talatati ababen nan aka ambata cikin ukun nan duk wanda ya aikata wannan yalqa athama na'am zai gamu da zunubi yalka zai gamu da athama zunubi ai a ithmihi wa ikubatin sakamakon zunubinsa da ukubar zai gamu da ita yudha'af lahu lahul azabu yau malkiyama za a ƙara masa azabarin tashin ƙiyama gwargwadon irin zunubin da ya aikata saboda zunubin da ya kai hada kafirci a ciki ai ya tara duka zunubi la zamba ba'da al-kufri ko babu zunubi bayan kafirci mutum ya yi kafirci ya gama dukan zunubi yau ya yi zina gobe ya yi zina jibi ya yi zina gata ya yi zina wani mazina rana ɗaya ba zai ishe shi ba sau ɗaya a zai zagaya in kai ne taure taure ma ai yana samun hutu ko to amma wani wa'annan mutane ba sa tunawa da farko da ƙarshe yau ne kake da wannan damar idan da Allah zai jefa ma wata cuta kana ji kana gani na'am ba yadda ka iya kuma ba ka tsoron Allah ya jarrabe ka da wata cuta Allah ya baka tsawon rai ya baka shekaru wani diwa mai wari ya dinga zuba a gabanka in ka je masallaci ana gudunka in ka fita majalisa ana gudunka kana neman ka mutu ba za ka mutu ba ba ka tsoron Allah ya jarrabe ka da irin wannan musiba saboda haka mutum ya tuba tun da wuri a fi lahul azab yau qiyamah sai Allah ya ce wa yakhlud fihi muhana zai dawama a ciki muhana a walakance a tozarce ba karama in mutum ya shiga wuta kan ba karama yi gara gidan prison za a ce eh wannan mai yiwa tsotsayi ne a dan mutum ka ko a ce kai karkace abincin fursunoni a ce a kawo maka abinci ga gida gaga an dan mutunta ka ko kuwa ko a ce kai a baka wuri daban ko a ce a gida a kawo maka tifa da menene na daban wannan an mutum ka amma a wuta la karama in mutum ya shiga ya shiga kuma ba wanda zai shiga wuta sai da ya san ya cancanta wato wutan ya fi cancanta da shi fiye da aljanna Allah ya gafarta mana wa ya khulul fihi muhana illa man taab sai Allah kuke ce sai dai wanda ya tuba zai dawoma a cikin wuta saboda dalilin kafircinsa amma sauran zunubai idan mutum ya shiga azaba za a yi masa azaba gudun zunubinsa 'yan zina a cikin wuta akwai wani ruwan da yake fita a jikinsu yadda suka fitar da ruwan maniyu a jikinsu suna sha'awa to Allah zai canza musu da wani ruwa da zai dinga kwarara a kwarjojinsu mai wari mai zafi mai azaba wasu kuma azabansu shine shan ruwan da yake fita a cikin farjin masu zina su za a yi musu azaba da fitan wasu kuma za a yi musu azaba da shan illa manta sai dai wanda ya tuba wanda ya tuba tuba da sharaɗinsa ba tuba kawai kaje kayi astagfirullah astagfirullah gobe kuma kana shiri a yanzu da kaje kayi zinan ma kana da alkawari na gobe zaka dawo kana astagfirullah astagfirullah kana duba a time na appointment ina ina zace astagfirullah ana illa man taba tawbatan sadiqa tawbatan ma'a shurutiha annadamu ala ma fat والنية على أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي alayhi min umri. wa yatruk al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wayannan sharuda guda uku kai na dama akan me yasa na aikata wannan Allah ya haramta min kuma na aikata gaskiya na yi kuskure ka ji kunyin Allah ka ji tsoron shi ka ce to na biyu ba zan sake iya ba zan sake komawa ba na'am ba zan sake zuwa ba na uku kuma barin zunubin ko kana ciki ka fita daga ciki ka yi wannan azama kuma tare da tawafurin shar'i na hudu shine akan lokaci karka yi makara wanda zai tuba lokacin saukan mala'ikan mutuwa ba amfanin tuba na'am walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Allah ba zai karbi tuba wanda zai yi zunubi sai lokacin da mutuwa ta zo ya ce yanzu na tuba babu walal ladina yamutuna hum kuffara haka waɗanda suka mutu kan kafirci Allah ba zai gafarta musu ba to mu tuba daga zunubanmu kullun da daddare mutum ya zauna ya bincike kansa in ka je kwanciya ka zauna a bakin gadanka a bakin tabarmanka a bakin katifarka akan bincinka an mai kwana akan benci ne sai ka zauna ka tuna yau menene ne tun daga safiya fitowar rana fitana a gida zuwa faduwar rana zuwa shigowa na gida mai na aikata mene na alkhairi wanda na taimakawa bayan Allah ko na taimakawa kaina in ka samu alkhairi cikin ayyukan ka sai ka gode wa Allah me ne na kuskure na laifi na shiga hakkin wani na zalunci wani ko na yi ƙarya ko na yi fasikanci na zina sai mutum ya kirga laifinsa in hakkin da wani na wani ne ya nemi ahuwa sai ya rubuta kare manta don ya je ya nemi yafiya in tsakaninsa da Allah ne sai ya tuba ya tashi mai alwala ya sallah nafila raka biyu ya yi tawassuli da wannan sallah ya yi salatul istighfar ya nemi Allah ya gafarta masa kuma mutum ya lazimci addu'ar neman gafara na'am illa manta ba sai wanda ya tuba wa amana kuma ya imani na'am ya wani irin imani dama yana da imani kafin ya tuba amma imani ya jaddada imaninsa ya gaskata kadaituwar Allah da risalar manzo sallallahu alaihi wasallam wa amana wa amila amalan salihan kuma ya aikata aiki na kwarai al'amalu salih huwa ma kana ala aikin da ya dace da manhajin manzo sallallahu alaihi wasallam kana da ilimi akan aikin eh wannan aikin Allah ne ya ce kai sannan kai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin shine al'amal salih wanda ya cika wannan sharuda illa man taba wa amana wa amila amalan saliha Allah ta fa'ula'ik to wa'in mutane masu sifantuwa da tuba da imani da aiki na kwarai, yubaddilu Allah sai a masanat, Allah maɗaukaki zai canza muna na su zuwa kyawawa. Na'am? wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukaki ya kasance ghafurur mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jin kai ne na'am horaka yubaddilu Allah sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima menene ma'anar Allah zai canza munanan ayyukansu zuwa kyawawa na'am wasu suka ce zunubin ne za mai da shi ibada gurbin da mutum ya je ya zina sai a rubuta tamkar ya zo ga iyalinsa na sunna kaga bujjilati sai abul hasana ke inda ya je ya ƙarya zai a canza da aikin alkhairi yayi kaga an canza na'am wasu ka ce a'a yubaddila sayyi'atihim hasanat din nan wato da kana shirka sai ka koma tauhidi da kana munafurci ka koma ga imani da kana ƙarya ka dawo kan gaskiya kaga wannan akwai tabdil asayya bil hasana malan zajjaj yake cewa laysal muradu an sayyi'ata bi 'ainiha tasiru hasanatan ba wai mai zunubin ne zai zama mai kyau ba walakin al murada abinda ake nufi anan an sayyi'ata tumha bit tauba mumuna aikin za a goge ta a dalilin tuba wa tuktabu al hasanatu ma'a tawbati tare da tuban dalilin tuban tuban ai aiki ne mai kyau to za a rubuta maka lada na tuban kuma an kankare wancan ɗan abu sa'ud kuma a cikin tafsirinsa yana cewa yubadilu la sayyi'atin hasanat din nan bi an yamhuwa sawabiqa ma'asihim bitauba za a kankare zunubansu da suka wuce a dalilin tuba na'am sai me za a yi wa yuthabbat makanaha lawahiq ta'atihim sai a tabbatar da biyayya da za a yi din gurbin wa'annan zunuban ka yi zunubi ka yi zunubi an cika takarda da zunubi in ka tuba sai a share in ka yi ibada sai a kawo kyawun a cika wannan gurbin zunubi kaga sai ati yin hasanar kenan an kankare wancan ɗin amma ba a shigar da mai kyau ba sai da ka yi. na'am wannan kenan fahimtar sa'ana imam al-qurtubi yana cewa malam nahas na cewa min ahsani ma qila fi tabdili abinda mafi kyawun magana da aka faɗa wajen canza wannan shine annahu yuktabu mawadi al-kufri mawadi al-kafiri yani iman au mu'minan inda aka rubuta shi kafir zai zama mu'min wa mawdi'a asin zai zama muti' na'am al-hasan yake cewa qala qaumun wa qaumun yaqulun wasuna cewa at-tabdil fil akhirah ai canzawan ba a duniya bane a lahira ne ce walaysa kadhalik ba haka bane innama tabdilu fi dunya yubaddiluhum Allah imanan min ash-shirki wa ikhlasan min ash wa ihsanan min al-fujuri da suna shakku ko kuma suna wa na'am suna shirka sai a canza da imani tun anan duniya da suna shakku sai a tabbatar da ikhlasi da suna fajirci na zina sai a canza musu da kamin kai wannan sune tabdilu sayi'a hasana bi sayi'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa as sayi'ata al-hasanata tamhuha kabi mummuna da kyakkyawa da za ta kankare shi ko da za ka goge shi kage ne yace as sayi'ata al-hasana sai kai mai kyau ne za a za a goge wancan din wato ta mai gurbin wancan mara kyau din ko da ka yubaddilu Allah sayi'ati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba duk mutumin da ya tuba daga dukkan ma'asi da yake yi wa amila amalan salihan ko wa amila salihan ba amalan din anan wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba ya aikata aiki na kwarai fa innahu to shi wannan mutumin aikin da yayi ya tubu ila Allah yana tuba zuwa ga Allah yana komawa ga Allah ne mata ba komawa kyakkyawa na'am yashhaduna az-zura wa idh walladina la yashhaduna zura wannan sifa ce ta bakwai daga cikin sifofin ibadur rahman sune waɗanda suke ba sa shaidar zuru me ma'anar shaidar zuru bi ma'ana ma'ana biyu ne shaidar zuru take bayarwa na daya ba sa zuwa su halacci wurin da ake ba abin alkhairi bane duk wurin da yake ƙarya ne ba sa halattan wannan wajen shine la yashhaduna zura na'am wannan ɗaya kenan wajen adamu shahadatu zuru sannan na biyu shine la haduna zura ba sa shaidar ƙarya ta labari kaga ka samu na fasara biyu ko to mu ji bayanin malamai akan wannan la haduna zura wa idza marru bil lagwi kirama daga ciki walladina la haduna zura ai la yahduruna mawadi' al ba sa halattan wuraren da ake ƙarya fa inna hudura majami'il fusaqi musharakatan lahu hai halattan wuraren fasikai tarayya da su ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusahib illa mu'minan ko wala yakul ta'amaka illa taqiy kuma hadisin yace matalu jalisi salih wa jalisi su saboda haka ashe zama da mara mutumin da yake ba na kwarai ba zai zama daga cikin nau'i na shahadatu zuwa wasu malaman suka ce walladina la yashhaduna zura shine a ayyadal mushrikina idi idi idi bukukuwa na idi na mushrikai kamar idin yahudawa ko na nasara ko duk wani idin da ba addini ya shimfiɗa ba ka je wajen shaidan zurne don ƙarya ce ka je kana shaidawa wasu ka ce la zura shine wurin kaɗe-kaɗe da raye-raye ana wurin da ana lahu ana kiɗa ana wasanni ka je ka halarci wajen abin da ake ɗin karya ce ka je wajen kenan la zura ibadur rahman wai idza robin lagwi marar kirama in suna wucewa wajen lagu suna wucewa da kame mutuncinsu malamai sun yi saɓani kan hukubar na shahadatun zuwa mun ji ma'anar shahadatun zuwa ɗan. ko dai mutum ya je ya halarci wurin da ake sabon Allah ko dai mutum ya ba da shaidar ƙarya ko shi ya yi maganar ƙarya ko kuma wani ya faɗi ƙarya ya ce haka ne kamar yadda ake da manyan mutane wani ya zo ya gunduma karya sai wani ya ce haka ne haka aka yi wasu ma musamman da manyan mutane da shugaban kasa ne da gwamna ne hada baki za a yi tunda su ba sa zuwa wurin talakawa su ji wani zai ce ai talakawa sun ce kaza sun ce kaza bari zan je ga his excellency kaza kai maka zo ka goyi bayana za mu yi 50-50 shi gana sai je faɗi magana sai ce haka ne sai ya kara ma akan wannan ya ce haka ne kaga ƙarya yake faɗa shi kuma yana shaidarwa wanda shi ne nau'i ne na shahadatu zuwa shaidar ƙarya mutum ba a zabe shi ba wuri-wuri ci sai ka zo kana cewa ina congratulation naka kaci shaidar zurce e eh, ba ya zabe shi tukun ya ci shahadatu zuwa saboda haka hanyoyin suna da yawa a baka abu ka je ka raba na'am ka je ka yi daibatin su zuwa wasu hanyoyi sai ka zo ka abin nan ba sun ya isa hannunsu har suna godiya wannan shaidar zurce yaushe ka kai musu har suka gode an ce ka kai miliyan ɗaya ka kai dubu dari biyar bara war haka cikin ramadan lokacin da ake eh, abincin ramadan mubarak an yi aiki mata ba su ji daɗin abin ba sai ina fita da mota sai wata tattalin ta ce wallahi malam sai kana zuwa irin nan wajen zaka ji tausayin gwamnati gashi nan gwamnati ta bayar abinci a zo a dafa wa miskinai kaza kaza gashi abincin ba a dafawa yadda ake dafawa an ce a dafa shinkafa buhu goma sha biyu da kir ake dafa buhu takwas ko shida wanda aka dafa din kuma za a ɗiba a tsakanin araba tsamiya kai abinda ake fa hatta mata da suke abincin ba su tsira ba an kawo tsamiya buhu wanda wanda ya kawo tsamiyan nan inda a gidansa za a yi kunun ba zai kai ba don ba mai kyau ba ne a hakan kuma wacce za ta dafa kunun kuma in ta zuba tsamiyan a kunun ba ana bari tsamiyan ya jike ba sannan a tsiyaye ba tsami ake bukata ba in ta jika sai ta yi sauri ta cire tsamiyan sai ta shanya don ta kai gidanta ruwan sai a ɗauka a zuba naman za a zo a zuba a cikin ruwa ya tafasa ya tafasa sai a tsiyaye ruwan sai a daure a leda a je a yi dafa duka da shi a gida nan yanzu wannan magana bara nake yanzu haka ba ana raba shinkafa ba anguwa anguwa aka ce za a ba raba masu ko buhu dari nawa ko dubu daya to yanzu wannan da aka ce a raban fom da aka ce a baiwa mutum kowane mutum ɗaya za a bashi fom ɗaya ya je ya a bashi shinkafa sai ga wasu fom ɗin suke sayarwa amma ka duba waɗanda suke ake ba su abincin tsoho tsohuwa gurgu wani da goyo ya ɗauki buhu wani tsoho ya ɗauki buhu yana jin daɗi ya je ci amma wasu sun tsaya a sojoji su tare su su kore su a yi biye sai ka zo za ka sayi wannan fom ɗin naira dubu uku ko dubu hudu in an tausaya maka ka bada dubu uku in ba tausaya maka ka sayi fom ɗin a dubu hudu sai ka saya a dubu hudu ka shiga a baka shinkafa na dubu bakwai ko dubu bakwai da dari biyar na'am kaga ka samu sauki sai ka je ka ci da iyalinka ko kuma a karbi shinkafan tun daga shi fom ɗin da yawa ne sai a rabawa yara zai ka karbo mu zai ka karbo mu zai ka karbo mu a shiga in aka karbo mai golf yana tsaye a waje da ya cika kudi a aljihunsa kana fitowa da shinkafan sai sai naira dubu hudu ya zuba mota ya baka dubu hudu sai ka tafi ya ajiye mota shi kuma ya je sayar dubu bakwai kaka irin abin da ake mu ba majalisar mu ba majalisar siyasa ba ce ban ma daura wani laifi ban ma kare wani amma a duba a gani wani lokaci gwamnati za ta je aje a yi abu kaza yanzu zai yi a ce gwamna shine zai ba da umarni a raba kuma shine zai dauka ya kai wa mutum ɗaya kowa ya bashi a gida zai yi me amfani kwamishinoni me amfanin permanent secretaries directors waye waye amana ce aka danka musu su je su yi su kuma sun ma abin yi musu yawa kwamishina nawa muke da su ba su da yawa su kuma su kira wasu da suke ganin amintattu ne a sa musu to a irin wannan fa sai kaga abubuwa sun canza wani aka ba shi gashi ka je ka raba shi yana ganin lokacin samun kudinsa ya zo a wannan yanayin ko zan iya canza mota na mai wani ba ya da abin da zai ci a gidansa kai kana tunanin canza mota sai ga mutane suna kuka a ba a raba mana ba a an yi kaza kaza abubuwa an zo ana daibatin ɗinsu ta hanyoyin da ba su dace in an zo an gama kuma su zo sai kai excellency kai aiki ba mutane suna ta godiya kaza kaza shi kuma ya je ya wajen buhu 500 ya je daibati ya sun gode ba wannan ba shi da zurba ce da ka je kai inda ga gaske ne wallahi waɗanda aka sa amanan nan su je su raba sai dai ko su sa na aljihun su mai shiga ciki ba su ce za su amfana ba amma ga irin halin da ake ciki irin matsin da muke ciki wanda kowa yana bukatan tallafi to gashi gwamnati ta kawo a tallafa amma ga wasu sun dauka hanyar kudin cewa ta yi abin zai gyaru to shi da zurba ta da kyawu kar mu zama masu yi wallazi na shaɗo na zura to wanda ya shaidar zurmi ya kamata a yi masa na'am misali mutum ne magana ƙarya ya zo ya zama shaidar zu ya ba da shaida ya san ƙarya ce yace gaskiya ce ba ya shaidar zur ba me hukuncinsa karka yi sauri ma wasu malamin suka ce ba da hukunci amma imamu na malik rahimahullah ya ce yi sharufin jawami wal aswaqi wal majami' ya kamata a yawo da shi a kasuwanni a masallatan juma'a ko wasu wurare a nuna shi na'am sannan umar kam yadda yake yi shi zai yi masa bulala arba'in sannan kuma a shafa masa gawayi a fuska a yawo da shi duk wurin da musamman wurin da ya je ya shaidar zurɗin ɗin ya kai shi ga wannan ya yi shaidar zurɗin wannan shine fa mai shaidar zura a yau kam akwai talabijin ai a buga a talabijin a sa shi a talabijin a news na karfe 6 ko 7 sai a nuna shi wannan hoton wanda kuke ganin nan kamar irin yara sun bata ba ana nunawa ba wannan yaro mai riga kaza din nan ya bata ne yaro yana tsaye yana kallon kyamara to shi ma aje shi gaban kyamara wannan mutumin da kuke ganin sannan na'am to gashi nan ya je ya yi shaidan tsoro ya je kotu ya ba da shaida da ku alkali ya bincika bai san abin ma bai gani ba ba abin da ya sani saboda haka alkali ya ba da umarni a yi masa bulala arba'in kuma daga yau ana ba da shawara kada wani ya sake karban shaidarsa yanzu da ana yin haka gyara nawa za mu samu to amma wani din alkalin ma ya san shaidar zurɗin zai bayar saboda ɗan aikinsa ne Allah ya gyara wallazina la shaduna zura a hadisin abubakar radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shi in ba ku labari mana akan mafi girman kaba'irori sai muka ce bala ya rasulullah ka gaya mana ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-ishraku billah yi wa Allah tarayya wannan shine mafi girman kaba'ir na biyu sai ya ce wa uququl walidain da butulcewa iyaye kin bin umarnin iyaye a bata musulai wannan babban zunubi ne bayan shirka babu kamar shi wa kana an annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wannan maganan yana kishin gide fajalasa sai ya tashi ya zauna sai ce ala wa qawlu zu ala wa shahadatu zu ku saurara maganan ƙarya da shaidar ƙarya maganar ƙarya da shaidar ƙarya yana nanatawa fa ma zala yukarriru bai gushe ba yana nanatawa da faɗin kariya, da shaidar kariya. hatta kulna laitaho sakat har muka ce ina ma da ya yi shiru sun tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan magana da yake ina ma da annabi ya yi shiru haka wasu kuma suka ce laitaho sakat ma'ana shi wanda yake shaidan ƙaryan ina ma da ya yi shiru bai yi shaidan ƙaryan ba ai da ya tsira wa idza marru bil lagwi idan suka wuce a wajen da ake lagu wurin da yake magana ya sashiya marru kirama suna wucewa na'am muqridina anha masu kama mutuncin su an yi taro ana hayaniya ana fada wani waye ne mai tanzi da mai nafiya wannan ya buga bayan motar sa ya fasa masa danja ana kokowa sai ka zo sai ka ga mutum babba da shi ya zo ya fakin mota da rigarsa ya je yana lekawa yana kallo me yake faruwa yana cikin kallon wani ya zai dauke masa wayansa a cikin mota ka gani to ba a so mutum mai imani ibadun rahman ba ruwan shi da irin wannan waje masu wato lagu wajen wasanni ba ruwan shi na wallazina والذين إذا bi بآيات safar ibadur rahmani ta bakwai ko kuma in ce ta takwas wallazina sune bayin Allah na kwarai na'am idza idza dhukiru bi ayati rabbihim idan aka yi musu wa'azi da ayoyin ubangijinsu zikiru ai wa'izo aka yi musu wa'azi aka tunatar da su lam yakhiru alaiha summa wa umyana ba za su faɗi akan wa'azin nan da aka yi ba da wato makanta da kurumci summan jam'in asam wa umya da a'am ba sa zama makafi ba sa zama kurame akan wa'azin da aka yi musu a idan aka yi musu wa'azi aka tunatar da su za su bude idansu su gani za su sa kunninsu su gani wani ne laifi na a cikin in gyara wani ne mai kyau da bana yi in kara wannan shi ne amfanin zuwa wajen wa'azi ba ka je ka je wa'azi sai a bada labari kai wannan wa'azin yau an bada labari ko a ji a casa gwamnati yau malam ya yi fashi ai maganin su kenan ko malami yi wa shugabanni yabo a yau malam ya yi sassauci mun san kuna wa malamai fassara mun sani da zanen mutum ya wata magana an zauna ana tarjamin magana duk yawan magana ba su ake dubawa ba akwai wani wurin da ake dubawa ko kuma an kana da wata aƙida aka taba ka yau malam ya taba mu na'am to idan suka ji wa'azi ba haka suke ba za su kalle shi a cewa wa'azi ne ayoyi ne da hadisan annabi aka karanta musu mai kyau aka gaya musu aka umarce su mara kyau aka hana su wallazina kuma su ne a sifofinsu na tara ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangiji mu Allah hablana Allah ka bamu min azwajina da matan da zaka bamu min din nan ba li tabi'idi bane a'a imma ya zamanto min na ibtida'iyya ce ko kuma da ya zamanto min bayaniya ce hawa za a ce min li tabi'idi ba yanzu kana so a cikin matanka wata ta zama mai kyau wata mara kyau ko ƴaƴanka wasu suna kyau su ba sake duk kana so su zama suna da kyau suna cewa Allah ka bamu min azwajina matan da zaka bamu wa zurriyatina da ƴaƴan da ka bamu ko zaka bamu qurrata ayun masu faranta mana rai Allah ka bamu ƴaƴa masu faranta mana rai Allah ka bamu mata masu faranta mana rai matan da ka bamu da ƴaƴan da ka bamu Allah ka sa su zama masu faranta mana rai wannan sunan ibadur rahman kullun addu'arsu ba wai su tara abu su bai iyali su bai wa 'ya'ya ai na musu gida na yi musu mota na yi musu abinci shi kenan a'a ka duba 'ya'yanka ka kalle su suna faranta maka rai ta ina malaman tafsiri ba su tsaya a nan ba suka ce wato 'ya'ya masu faranta mana rai su ne mutu'ina salihi na mutu'ina lillah salihai masu biyayya ga Allah muhammad dan ka'ab yana cewa babu wani abu laisa shay'un aqarra li'ayni mu'mini an min an yara zawjatahu wa auladahu yuti'una Allah yaga matansa da ƴaƴansu suna bin Allah ko kuma ka zo masallaci kaga ƴaƴanka suna sallah ayi sahu ga matanka a baya ga ƴaƴanka ga kai ne limami me yafi haka dadi lokacin sallah ya danka zai zo ya ce baba zo mu je masallaci matarka za ta shi mai gida tashi karfe 3 na dare yayi fa lokacin addu'a tashi mu yi addu'a me yafi haka dadi ba wai ka ga matarka tana sauka a jirgin sama da ƴaƴanka kana kasa kana jiran su kana jin dadi eh sun dawo daga Dubai daga China ba wannan bane ka gansu a cikin ibada a ah, sun hawo mota mai tsada ba anan bane sun sa dinki mai tsada ba anan bane mota mai tsada da dinki mai tsada da gini mai tsada turawa suke kwance a ciki ban mu da shi da me zamu burge su da imani na abun ba za mu kai musu ba saboda haka mu'mini suna cewa a cikin ayyan da zaka bamu a cikin zuri'ar da zaka bamu Allah ka bamu qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sa mu to jagorori na masu takawa kaga in ba ka da takawa ba za ka zama jagoran mai takawa ba saboda haka kana so da kai da ƴaƴanka da iyalai a zama jagorori kullum ana karantarwa ana wa'azi ana ibada ana cewa ayi committee na taimakawa miskinai ayi committee na marayu ko ba za mu kai ƙarshen sura ba waje allah lil muttaqina imama suna cewa allah ka sanya mu zamanto wato jagorori ga bayinka masu takawa allah ya sa mana daga cikin su allah ya sa mu dace in ta haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum